ba yake cewa malam ana bin mata ta azumi kuma ba kuma bata rama ba yanzu kuma tana laulayi shin shi ma wanda ake binta saboda cikin eh, saboda cikin ciyarwa za ta yi yanzu domin san da ta sha ba ta da ciki to abin da yake akwai idan mace ta sha azumi ba dan laulayin ciki ba ba dan shayarwa ba ba dan rashin lafiya mai ɗaukar tsawon lokaci ba ba dan tsufa ba wannan dukkanin karamawa za ta yi amma idan mace ta sha azumi dan waɗannan uzurrukan da na ambata to a nan ne ake ciyarwa matar da ta sha azumi a baya ba dan ciki ba kuma yanzu take da ciki to na bayan nan binta ake yi rama shi za ta yi amma na yanzu da take da ciki shi kuma saboda laulayi ta sha to shi kuma shi ciyarwa za ta yi Allah ya sa mu gani mai tambaya ta gaba yace Allah ya gafarta malam na kasance ina fama da ciwon gyamban ciki ulsa haka yasa nakan yi ko nakan ji yunwa duk bayan awa hudu da cin abinci kuma shekaru biyar kenan bayan bayan azumtar ramadana sai na yi kwanciyar jinya kuma ina son azumtar watan ramadana shin wace shawara za a bani duk da yake ina iya azumin sai dai da wahalar da wahala sosai to na farko ina baka shawarar neman maganin ita ulsa ana samun maganinta ko shakka babu da haka ka ci gaba da neman magani sannan shawara ta biyu duk lokacin da za a azumi ka ɗauka amma idan ka ji ba za ka iya ba zai kai ga galafaita galafaitar da ta wuce misali kila sai ta kai ka ga kwanciyar jinya to da ka ji irin wannan yanayi sai ka karya azumi an gane ko kuma duk azumin da ka karya shi a irin wannan yanayi to ciyarwa za ka yi bara rama shi za ka yi ba mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya saka malam da alkhairi amin sai ya ce malam akan maganar ciyar da miskini shin malam idan Allah ya sa na gano miskini na iya ciyar da shi kuma na ciyar da iyalansa kuma na kirga shi a cikin ciyarwar da zan yi eh za ka iya haka Matuƙar su ma iyalan nasa miskinan ne an gane ko domin ta aka a ciyar da muskini ba a ciyar da iyalan muskini ba kuma zai iya yiwa a iyalan muskini a samu wanda shi kuma ba muskini ba ne da haka muskini dai aka ce ka ciyar za ka iya samun mutum muskini ne amma a cikin iyalansa akwai wanda ba muskini ba misali yana da ɗa wanda ya isa ya fita ya nema kaga shi wannan ba muskini ba ne ba domin shi a wannan lokacin zaman kansa yake duk wanda ubansa yake ba shi sadaka ce kyauta ce in ya ga dama ce ba zai shi ba bai yi laifi ba to kaga nan ba za ka ce ka ciyar da uban shi muskini ba ne kuma ka haɗa da dan to shi kuma menene shi ba muskini ba ne ba ya tambaya ta bai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ya kara wa malam lafiya ya ce malam wai an ce ƙarya tana halarta a wasu ko a wa'yansu wajaje to malam na waje ne wannan darasi ne guda mun yi shi ko akwai kasar mai zaman kansa akan haka domin cikin riyadu salihin akwai babin da yake magana akan karya. kuma mun karanta shi kuma mun faɗi waɗannan wajajen in ba a manta ba idan ka bibiyi karatuttukan mu a baya za ka tarar da wannan imamun nawawi ya dunkule su wajaje ne guda shida ya ce azzammu laisa bigi batin fi sittati yi da mutum a shi kai bayi ba bi ba ne a shi wannan ƙarya ne ko ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta ta a wajen ƙarya tsakanin mutanen da suke faɗa sulhu kenan ko mutane suna faɗa ba sa magana suna gaba da juna sai ka yi ƙarya don ka daidaita su wannan ƙarya ta halatta sai kuma ƙaryar miji ga matarsa sai kuma ƙaryar mata ga mijinta wanda mun yi magana kwarai da gaske a wajen karatun wannan hadisin ba ƙaryar saurayi ga budurwa ba ga kuma ƙaryar budurwa ga saurayi ba wannan babu ƙarya keke da keke ake yi amma miji ya yi matarsa ƙarya mata ta yi mijinta ƙarya don wani abin da in ta faɗi gaskiyar zai iya haifar da fitina kila ma aure ya rabu to wannan an sauƙaƙa ba don komai ba sai don aure ya zauna lafiya an gane ko da sannan sai kuma ƙarya ta wajen yaƙi alharbu ba a damun yaƙi ɗan yaudara ne ɗan zamba ne wannan su ne wajajen da nake iya tunawa wanda hadisin abu dawud ya nuna cewa annabi yana yin sauƙi da rangwame dangane da ƙarya a cikin waɗannan wajaje in ba nan ba to babu inda annabi yake sauki da rangwame da ba da izinin cewa a iya yin ƙarya Allah madaukakin sarki ya samu dace yau shine ranar da za mu rufe karatu sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan watan Ramadan da rai da lafiya kamar yadda nake faɗa duk inda na yi karatu ɗaya yanzu na rufe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu lahadi za mu yi karatun gwammaja shi ma daga nan mun rufe in aka yi ruwa ba mu yi karatun ba duk da haka mun rufe karatun turayen babu a wannan juma'a saboda ina da wata lacca a unguwa a hotoro amma juma'a mai zuwa in Allah ya kai mu za mu yi karatu ɗaya shi ma daga nan mun rufe in aka yi ruwa ba mu yi ba shi ma mun rufe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu